الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau ina ga 29 ko ga watan ramadana ko ga watan sha'aban kai 29 ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hudu da nawa talatin da haka ne wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar miladiyar shekara ta dubu biyu da goma sha to ba mu sani ba ko ai gobe ka ina ga tumatika da ramadana ne ko amma ga wata a yana ka garuruwa da yawa ko da su ta sarki kenan gobe kenan allah ke mu dai zama ɗaya ga watan ramadan ya yi daidai don haka da to nesa ba yi sallan ashe ma ba yi kira ba tun da dai har labari da wuri a iso nesa ba yi ba to eh wadda gyaran da muka yi ne ah, ta shi kenan shi kenan ah, karatunmu dai kusan yawancinsa mukaddima ne Eh, mukaddiman kuma ta shafi shahada ta shafi 'yan kasuwa mu fara da 'yan kasuwan? eh? 'yan eh, kasuwa jawo hankali ne kawai cewa gaskiya akwai bukatar daidai wannan lokaci su sauwaka kayansu ya yi sauki saboda masu azumi su samu saukin saya musamman ma a wannan lokaci da babu kudi a wajen majoratin jama'a ba su da kuɗi akwai bukatar 'yan kasuwa su ji tsoron allah su sauwaka kayansu eh, don su masu samu albarkan wannan wata din eh, kamar wasu kasashe kamar mace saudi arabia idan watan ramadan ya zo kai tun kafin ya shiga ma akwai wani eh, kamfani da ake ce masa bin dawud Eh, wadda na wani bawan Allah ne yana da su da yawa a cikin saudi arabia yana da su a madina yana da su a jidda yana da su a makka to gaskiya da na tafiya na umara dina da na ziyarce shi tun yanzu ma sun rage kayansu abin riyal 100 ya dawo riyal 60 wani riyal 50 kaga an rage kusan 50% wani kuma 40% kaga abin da ya dina shi ya kamata sauran 'yan kasuwa masu kamfanoni su yi koyi da shi kuma akwai wani abin da masu kudi suke a can sukan je kamar irin waɗannan manyan shaguna na supermarket ɗin? sai mutum ya bada kamar miliyan uku ko miliyan hudu ko miliyan biyar fi sabila ya ce wanda ya zo yin cefanen azumi duk abin da ya saya sai a ce an bar masa kawai tafi kyauta to gama masu kudin mun suna kaidar samu lada su samu mai shago a amincance dama abinda ka saya an buga an buga hika zo fita za a caji kudin ka sai a ce a wani ya biya ci sabila baka san ma waye biya ba to ga ya kamata masu kudin mu rika yin haka don su samu su samu lada musamman a wannan wata wadda idan mutum ya ci da mai azumi zai samu kwatankwacin ladan mai azumi ba za a rage wa mai azumin ba wallahi a ɗauka a baka kai daga kira a Allah da falalansa da rahamarsa za a je wa mai azumin ladansa na azumi kai kuma a baka kwatankwacinsa so kun ga wannan wani bonus ne wani garaɓasa ce wanda ya kamata mai koyi da su kama muka dawo bangaren 'yan kasuwanmu abin bakin ciki a wannan wata ne suke wasu wukansu suke wasu takwabinsu don su sai da kaya tsada amma ya kamata sani sai da kaya tsada da doguwar riba ba ita ce yake kawo arziki ba shi arziki ne abu ne wanda yake na Allah ya zuku man ya shahu da gairi hisab Allah ne yake maka arziki ba yi wayanka ko ƙarfinka ko dabararka ba in dabara ne wani ya fi ka in iya neman kuɗi ne wani ya fi ka in tattali ne wani ya fi ka amma sai ka ga wani bai iya lissafi ba ma amma gashi Allah ya masa dukiya ya masa kuɗi saboda ya kamata mu sake ma Allah mu sake ma Allah al'amarin mu yadda